da kazili arfa hukuncin tsewon arfa tsewon kawai waddafu da kuma baro harfa, shi ne addafu an tsayo gaba ɗaya daga arfa والمجمع عليه نقو صومامي ko tsumammiya da aka abubuwa guda uku za a gani a babin ko wajen ya mu masa wace to wannan ya fito na ce masa fara zan na nasu bin salati idan mutane su suka gama sallarsu kabala an yi furgal imamu tun kafin liban ya gama sallah tun da nan a za a je amfani tun da akwai man na kafa ba a tsaye ko wannan yana na ce na duniya inda sarki yake inda mafi yake ba za a ta mutane ba dole su haɗu su yi sallah a nan wurin nan zai wala ladai dai wanda mutum ya karɓa shi je shiga amma duk inda mutai ya sallah ke na yi sallah na amma duk ita ta sallah ta yi to saboda haka nan mutum inda an yi sallah na an gama to yaya maganan wanda suka riga liman sallah lokaci ya yi sa fada a yadda fa'uda idan arafati قبل الإمام سافر أرفق في الإمام أو ينتظرون حتى يفرغ الإمام هو ذات جرا هر الإمام إن يجمع من صلاته ni wata masifa na ke mutum yana iya zuwa ajiye ma je da hawaii ma ana iya za ka jihar jin ka da haka ma ko wani liman shugaban gaba daya ko wani mufti shugaban mufti gaba daya mutum gama garare sa duk da hajjin sa sai da ba ka wata kasa akwai wani liman a ciki na gaba daya sai ni ma ban yi sallah bayan shi ba amma da yanzu zan je ala laƙiƙa gaba yin yi don sallah wani wuri ba sai a bayan wannan liman duk ma yawan da za a duk kuma duniya da za a yi sai na je sana yi sallah ta wannan na riga na yi na yi da namu na gana ma limanci gona ɗanɗana amma yanzu dai kan zan je sai na ga limamin ƙarshe sai na ga mafkin ƙarshe ko da ban tambaye shi ba amma sai na yi sallah bayan shi to yi sa ke ce to wa'inda suke zuwa su yi sallah su wata su shiga cikin abin nan sun so kuma fa kafin liban ko kuwa ko sun yi sallah sun gama su zazzauna sai yayin da halifa ya taso da liman suka shiga arfa sannan mutum zai zo ya yi abin nan ai da fa'uda ila arafatin qabla al-imam aw yantaziruna hatta yasarba al-imam an min salatihi kai mu a cikin me yake da suna a cikin ma muke sallan mu kawai ba wai ba sai ba yi to ina za ka je in ka sallan ka gama idan ka sallan ka gama ka tsaya inda ka ci ka nemi wurin tsayawa amma rasun da mu an kai mu can gefe gefe gefe gefe yin akwai wani abu da nake magana ko kan nan jirgin sarki wannan wannan na ɗaya daga ciki yanzu in na tashi zuwa ba irin wancan zan yi ba. Kauyen eh. ta zai rona hatta ya faru gal imamu min salafihi. Tun mai yadda ta rona idan arafatin kaskihi. Kola lan asma a mazanin malik. Shi ne dai magana masarci tsakani da Allah ban ji wannan daga malik wani ya shi. ban ji me yace akan wannan ba ni ne ban ji ba ba mamaki yayin magana walakin fi ra'ayi amma a fahimta na annahum yadfa'una kai su kai sallah ga gama su shiga kai arfa ne mai wajen tsayawa su tsaya wala yantaziruna al-imama da za ta jira لأن خليفته موضعه domin khalifa na wurin sai ta faraga min salatihi dafa abin nafi tun ya gama sallarsa zai tun kuɗo da mutane ila arafati dafa nafi da dafa annasa bi dafihi mutane za su danno dannowansa kuntu nace ara'aita man dafa min arafati mutumin da ya taho daga arafa kabbala da gidi shamsi dafa'o'in dafa'ata ne daga wancan dafa'o shiga ne wannan dafa'o fitowa kafin rana ta fadi mutuwa mutane suka ga kuma irin tun yayin da rana tana ja da ko kana kallon mutane za su rubo su biyo hanya sai dai Allah da ya zata mutane da mutane bayan Allah da aka ajiye sauran sun cancanci wuri inda aka ajiye su ba a yi mutanen na wanda suke zaune a nan sautin na sun dace da wurin Allah ne ya zaɓa a ke su yau da a ce raba hajji ake a ce ranar da aka zo hajji a Najeriya ta an yi kuru ta an ga abin da abin da dai tun da harka ce ta kuɗi za su yi kudin a fita kunya amma fada abin da ba sai ba da zai eh, bai shamsi ما عليه في قول مالك هذا ليس ثلاثة أحوال أنا أتفق إلا جاء إلى عرفات إن يقوم عرفة قبل انفجار الصبح كافي الفجر يقول له طلب أفا ثم عجب قام تون يادو مختلفا يادو نساء كجل عباري تو ايت ايت كافو تو كافو رانا تفاني شيء تكاني دعا كافو رانا تفاني مكتاو تيسو سيكا قومه yanzu sai ka kama hanya ka koma can arfan ka tsaya da daddare in ka tsaya da daddare to shi kenan nan hajjinka ya cika ya kammala in kuma ka je ka tsaya ba wajen da wannan da shi nan gaba kawai kafa kan hajjiku Allah gudun kafi ne wala hadaya alaihi da ya riga ya koma ya yi abin da aka ce a yi وهو بمنزلة الذي أتى مصاوتا أما مطعيني وانت أجي كوشي مغا قال مالك وإن لم يعد إلى عرفات إن تقوم عرفة قبل انفجار في سبه فيقف بها فعليه الحج قابلا قال بس إذا كذا إذا حجي قال عليه هذا يكون ينهره في حج قابل وهو كما فاته الحج كما وانت حج ليك متمتا قلت أرأيت دفع حين جابت الشمس في جنجل يتهوى عند رانا تفادي قبل دفع الإمام أما كافي الإمام يتهو يجزئه الوقوف في كل مالك قال لا أحفظه من مالك بل لقوني أبو قدد مالك فوانا wa ara zalika yajzi'uhu amma ni an sa da gauri na ina ganin hajjin sa yayi li'annahu innama dafa tun da ya taho ne da ta halal da rana ta faɗi walau da sa bi dafin imami amma da ya taho sai howan imamu kana sunna sunna yayi kana zalika afdalu nan kun ga wani abu kaka da Allah da asan shafshaf ba a san ɗaya ƙwaya wannan shafshaf yana cutar da a komai har a wannan sallah a dinga yin sallah rugugu rugugu rugugu idan ku kai sauri kawai ko wannan ruku da kai bai sa a yi sauri a tsara amma kuma sai zan mutane ba ruwan su kawai mutum kwaya ya a ɓarni ne lokaci kawai da shi da iya ce ya je can ya jira. Ibi yi jira. إذا كبر الإمام فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر حتى إذا ركع الإمام فركعوا فلا تركعوا حتى يركع هكذا إذا سجد الإمام فكبروا ولا تنتدوا حتى يكبروا ba za ka je wurin ka durkusa ka jira ice Allahu akbar sannan kai ma ka buga kanka a ƙasa don wannan sallar da kake aka buga buga kake ita ba motsa jiki ba ko motsa jiki ba karɓan wannan sallar ita motsa jiki aka tsara wani abu da zai dinga tafiya tare ko tsalle ake yi da ake tsallar sai ba mai motsa jiki ba kai ba mai sallah ba galiban kai ba mai sallah kai kaɗai ba kai kai kaɗai kake sallanka Wasu ya kamata ka ji sautukan mutane ka dinga fita tare da su, ka dinga yaƙi da mutane kai dole sai ka riga su sauke su je su jira ka kan. Dole fa a yadda aka ce, in ko mutum bai yadda aka ce ba ya tabbatar da su buga buga yake yi. Ko kuma yin wannan sallah an gaje lahira ka tabbatar buga buga kai ya maganan ka da gyara in dai duniya ta an gama ta saboda kana kin na hukunci wa ma a fara gaba ɗaya ko an tsaya nan ko a wuce wannan bakon a ciki kai kuwa